alhamdulillah muna godiya wa Allah wanda mun san duk abin da Allah ya baya kuskure wannan abin da Allah ya Allah ya sa ya zama mana alkhairi wannan abu bai sa mun ji karayan gwiwa ko wani abu ba wannan abin da Allah ya yi ba wanda isa ya canja shi mun yadda da cewa Allah ne kuma mun karbe shi hannu biyu kuma mai gidan mu iya mashar Sadiq Babu Abubakar ya ya ya isar da sako ga al'umma wanda kuma gaskiya ni ban yi mamakin irin wannan sako da ya fitar da shi ba saboda mutum ne mai tawakkali mutum ne wanda ya da Allah shi ne mai yin komai saboda haka muna masa godiya da irin wannan juriya da ya gwada akan al'ummar jihar Bauchi wajen tsayawa wajen fitar da al'ummar jihar Bauchi a halin ta tsinci kanta na farko al'ummar jihar Bauchi sun san irin halin da ake ciki na batun maganar lalacewan ilimi lalacewan abin da ya shafi lafiya wani abubuwan mun koma baya sosai wanda kuma su ne ginshikin rayuwa wannan yana daga cikin abin da ya sa muka dage wajen ɗauko air marshal don ya zo ya taimaka mana wajen gyara wani abu saboda sanin wane ne air marshal sadiq babu abubakar saboda haka gwagwarmaya da yanzu muka soma shi ba gudu ba ja da baya wannan abun da aka yi ba zai sa gwiwa mai sanyi ko wani abu ba yanzu ma muka soma al'ummar jihar bauchi kuma muna muku godiya irin wannan goyon baya da gudunmawa da kuma na addu'o'i da kuma fitowa ku ba da ƙuryan ku ‘ya'yan mashar sadiq baba abubakar muna muku godiya muna fata kuma allah ya sa wannan abun ya zama mana alkhairi ga al'ummar jihar bauchi ga baki ɗaya allah ya kawo mana canjin abin da ya fi wannan daraja ina farin ciki da murnan kasancewa na tare da iya mashar sadiq baba abubakar saboda al'ummar jihar bauchi mun dage akan iya mashar sadiq baba abubakar ba don komai bane saboda tsari da yake da shi da disfilin da ya samu ya masha sadiq babu abokar mutum ne mai tsari mutum ne mai bin tsantsani da gudun duniya mutum ne mai bin tsari irin wanda ya kamata na farko mu abin da muke fahimta da ya masha sadiq babu abubakar shine ya masha sadiq babu abubakar ba dai wasa da dukiyar jihar bauchi ba ba dai wasa da abin da ya shafi lafiyar jihar bauchi ba ba dai wasa da abin da ya shafi ilimi na jihar bauchi ba ba zai bari a kashe kudin jihar bauchi ta hanyoyin da bai kamata ba wannan muna da tabbaci akan air mashi sadiq babu abubakar shi yasa muke kaunansa muke fatan allah ya bashi wannan kujera kuma ga abin da ya kasance saboda haka muna godiya wa al'umma muna godiya wa al'umma kuma muna kira ga al'ummar jihar bauchi cewa wannan abin ba ta tsaya ba yanzu aka soma tafiyan air marshal da mu muna nan insha allah allah da ba gudu ba ja da baya al'ummar jihar bauchi muna muku godiya duk wanda wake ganin cewa shi ko na da wani dabara ko wani wayo yayi wani abu yayi mai rashin son Allah da insha Allah lokaci da zo da zai zo ya samu al'umma zai ga abin da yi in kai mai kyau ma zaka gani in kai mara kyau ma zaka gani mu ba mu da wani abin da za mu yi wanda ya wuce a wajen Allah muke nima kuma mun san shi ne ya rubuta hakan saboda haka mun karɓi wannan kaddara muna kuma addu'a wa dukkan wani wanda ya bada gudunmansa wajen wannan abin muna masa godiya Allah ya saka masa da alkhairi muna kuma fata wa Air mashal duk abin da ya sa a gaba Allah ya masa jagoranci muna addu'a wa ƙasar mu Najeriya Allah ya kawo mana canji da sauyi na halin da muke ciki muna addu'a wa jihar mu jihar Bauchi Allah ya kawo mana sauyi a halin da muke ciki Allah ya kawo mana ɗauki. muna addu'a wa dukkan al'ummar jihar Bauchi da ƙasa Najeriya Allah ya taimake mu Allah ya shige mana gaba Allah ya kawo mana saukin halin da muke ciki na rayuwa a jihar Bauchi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh